Welcome to Kebla FM suna na Fuadu Umar. Mu muku salama da zo muka samu wani interruption. Ba da jimawa ba kamar da Kebla FM muka predict wato an declare shi wato Bola Ahmed Tinubu as the president-elect of the pres uh, Federal Republic of Nigeria. Dalilai amma officially bai kasance haka nan shi da INEC ta ba da wannan pronouncement din. Kisa duk duniya ana jira INEC ta ba da wannan pronouncement din da ta bayar wannan pronouncement ya zama official amma kebla fm kamar da muka muku bayani mu muna duban daren nan ne mu kawo muku reasons why muke fadiwa wani abu mun gaya muku shi wannan ahmed tinubu in aka je first round election ba wanda zai kada shi cikin nigeria nan muka duba dalilai abubuwa da dama muka gaya muku wasu suka yi shakka suna gan kamar mai fadi umar ke fadi wannan amma an waye gari as of this moment ga an kidaya wato kuru'un nan duka an sa hannu inec inec ta karbi kuma ta ce wai ba za ta tashi zaman yau ba she ta rubuta duka ta sa cikin takardan da yake za ta certify ta zo ta bada wannan pronouncement nan sa'annan su tashi in inec ta yi aiki da wannan takardan da ta karbi annu wato representatives from jihohin nan to shikenan nuna gan ba abin da zai sa a hana wannan declaration shi da abubuwa guda biyu shine me shine inec nan ta ce ta ga wani matsala ko ko a'a kotu ta sa annu ta ce kara yi wannan pronouncement na in ba haka nan ba kowane anya ya kulle an kulle anyan nan duka ba yanda za ka yi ka sake resulting nan bola ahmed tinubu based on wannan resulting nan ya samu the most votes the most votes sannan kuma ya meet wasu key criteria da zai sa ya zama wato shugaban kasa without a second round bi mana ba zuwa second round ya take care of business za mu ba ku dalilai abin da ya sa ba zuwa wato second round right now on cable fm mu ci gaba mu ba ku wannan reasons let's da kake sauraron mu suna na Fuadu Umar kuna sauraron mu on Cable FM kamar da muka faɗi INEC ita kawai za ta yi ta yi wannan pronouncement da kuma ta yi alkawari ta ce yau ta fadi wanda ya ce abin nan officially officially bi ma'ana recording nan da aka karbi na wanda ya ci wannan zabe mu duba kan screening mu real quick mu duba kan screening nan uh, in an bari mu gan wasu figures wurin nan ok ga figures nan uh, in muka duba uh, wannan figures ga to ya gwada bola tinubu yana da 8 million 8

25.36%. Rabiu Konkoso yana da 1,496,687 6.22%. Sauran candidate nan da suka saya takarar in ka hahada su duka suna sun samu 666,298 2.77%. Based on wanga adadin da ake kallo. in ji dokan kasar Najeriya, Constitution, wai wanda zai win takarar shugaban kasa na farko wai ya kamata shi mai shi ya samu the most amount of vote kuri'un shi ya fi na kowa yawa na farko kenan na biyu mai shi ya kamata ya score at least 25% of the vote in 24 states including the federal wato uh, wato capital wacce mu ce territory na an ka duba wannan abin da constitution ya faɗi then she mu ce uh, ana kawa ke gira ana jiran ta zo ta faɗi wanda ya ci abin na officially amma based on wannan resultin nan da cable fm muka gani domin nan cable fm ana ba da resultin nan muna tankadewa muna wannan lissafin nan yanzu haka da muke magana mun ga muku atiku abubakar ya win ya samu wato 25% nan in 18 states 18 states shi bola tinubu ya same shi 26 uh, wato state estimating mu kuma kana need wannan 24 states kake need ashirin da hudu kake bukata to bola tinubu yana da ashirin da shida a tuku abubakar yana da a wato goma sha takwas ga wani state da zamu baku inda kake za ka kai bincikenka ka tabbatar magana da muke faro kan cable fm 26 states da muka ce mu je na atiku farko

20 20 wato 4 minimum nan ba kuma bai samu da musa amount of votes ba muka zo kan uh, tinubu tinubu wanda yake ya samu da most votes ga inda muka ce kamar ya meet wannan criterion na shine me ya samu uh, adamawa 25.01% wato akwa ebom 28.94% bauchi

Katsina 45.56%, Kebbi 52.7%, Kogi 52 um uh Kogi kenan uh 52.7%, Kwara State 56.08%, Lagos 45.04%, Nasarawa 32%, uh wato Niger State 47.09%, um Ogun State

40.03%, Zamfara 59.33%, in hada Nganga ya score 25% cikin 26 states kuma in ji dokan na ya ce wai ka samu 25% minimum 24 states. To nan in ka duba wannan criteria nan da kuma adadin votin da ya samu nan in ka put shi together to ce mu ce tinubu yana jira ne yanzu ga inec ta fadi ta ce an zabe shi shugaban kasa ya meet wannan criteria nan guda biyu nan amma ba wanda zai bada official pronouncement sai dai inec za ta bada wannan kuma inec ta ce wai ba za ta tashi zamanta ba yau shi ta karkare aikinta goma za su tashi zaman su ba yau she sun karkare aikinsu sun rubuta wannan lissafin da suka karbi na kuri'un nan duka sun sa takarda sannan su tashi wurin nan shi sa za a bar wannan zaman nan with wannan declaration da inec za ta bayar ta ce bola tinubu an declare shi shine president elect amma until then kowa ya jira abinda inec za ta fadi mu nan cable fm muna lissafi ne muna duban figures ne da data muna ciro muku adadin nan mu gwada muku state da abin da ke faruwa wurin kamar da muka ga muku tun farko kamar first round wata tuku bai da fita wurin nan tinubu shine wanda zai ci election na in the first round in aka tafi second round to da tiku ya yi nasara to ci tinubu ya make sure kamar ya kulle anyan nan duka uh, inda yake yanzu nan abu daya biyu kawai zai yi a hana a declare shi as the next president banda dai ran shi da ke hannun Allah in dai abin da mutum zai yi waɗanda za su ce ba za su declare shi a shugaban kasa elect ba na farko su ne INEC na biyu shine kotu kotun kasa babban kotun kasa za ta sa hannu ciki ta ce kara wannan declaration to amma as of this moment kotun kasa ba ta nuna kaman za ta yi wani abu haka nan ba shugaba inec kuma ya ce ba za su tashi ba su sun declare wato officially wanda ya ci wannan wato election ga uh, very interesting election uh, very tight historic amma muna rokan mutane nigeria muna rokan mutane nigeria su stay calm su kuma bi doka su bari process na ya play out lissafin da muka baku nan on cable fm mun baku lissafi mun baku dalilai mun kira muku sunan jihohi nan da percentile da shi tinubu ya samu da kuma wannan abin nan na doka yake a ah, kila mu reading shi real quick mu reading shi real quick nan an kuka duba the electoral wato act of um, 2022 ya rubu ya gwada inda aka yi wannan maganan nan inda ya ce wai uh, president ya samu wannan adadin nan sannan kuma constitution ya ce straight up wai samu majority of the vote ba 50% plus 1 ba fau majority of the vote aka ce ya samu sa'annan kuma ya samu at least 25% in at least 24 states kuma including the federal capital lisa muna jiran inec mu ji abin da za su fada officially inda wani abu bai sake na ban mamaki ba to sun fadi su declare kamar tinubu ya ci zabin nan mu muna gaya muku ne amma ba officially ba tinubu yana look kamar shine zai become the next president of nigeria at least elect rainanu allah amma inec in ta tabbi wannan abin da muka gan cable fm na lissafi da kuma abin da aka jefa na kuri'u da jihohin suka kawo then game over shi ya ci wannan zabin nan mun kifin ku updated right here on cable fm until then muna ce muku salam